Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, sai kuma kilohaz dubu a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa da ke kan mita 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a da nomad da dalar har ma da murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a yaushe a kan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau safiyar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Mayun shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. Dr. filo shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci shugabannin kungiyar kawance ta NATO dangane da gaza kashe isasshen kudin da ake bukata kan harkokin tsaro. Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya ce kotun kolin ƙasar zata yi nazarin hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke da ya taka wa umarnin shugaba Donald Trump birki kan batun shige wato hana waɗansu ƙasashe shiga Amurka. kana hukumar binciken manyan laifuka ta amurka tana gudanar da bincike kan jared kushner sirikin shugaba donald trump kan yiwuwar hulɗa tsakanin ofishin yakin neman zaben trump da rasha kanan labaran kenan aka ji gwamnatin najeriya ta nuna kwarin gwiwar ƙasar za ta fita daga karayar tattalin arziki nan ba da daɗewa ba in Allah ya yarda in wata uku masu zuwa za mu fita daga wannan halin kakanika yi na tattalin arzikin ƙasa da ake kira recession aikin noma ya bunƙasa masana'antu ma sun bunƙasa amma amma sai a biyo mu domin jin cikakken bayani ƙungiyar rajin warzan da zaman lafiya a najeriya ta global peace foundation ta gudanar da wani taro da ya hada da mabambantan addini da ƙabilu a jihar kaduna ko me aka faɗakar a taron to bambancin addini bambancin kabila kada ya sa ka gan wani abokin gaban ka ne kakanku guda daya idan ka kashe shi ka cuce shi ka kone gidan shi ka kone dukiyan shi kana kone dukiyan dan uwanka ne haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda jimai ali za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya kalubalanci shugabannin kasashen kawance ta neto dangane da gaza kashe sasshen kuɗi kan iya wato harkokin tsaro ya kuma ce kungiyar tana bukatar ƙara mai da hankali kan ayyukan ta'addanci trump ya bayyana haka ne a wajen taron koli na kungiyar tsaron ta neto da aka gudana a birnin brussels shugabannin kungiyar dai sun halarta wato sun halara ne domin kaddamar da sabon shalkwatar kungiyar kawancen Trump ya ce ina magana kai tsaye cewa membobin kungiyar kawancen NATO tilas ne su ba da gudunmuwarsu su kuma sauke nauyin da ya rataya a wuyansu, amma kasashe 23 cikin 28 har yanzu ba sa biyan abin da ya kamata su biya da kuma abin da ya kamata su biya domin tsaransu. Wannan ba adalci ba ne ga Amurkawa masu biyan haraji. Kuma ana bin kasashen nan da dama kuma kudade kudade na shekaru da dama kuma ba sa biya cikin shekarun da suka shige. Trump ya kara da cewa harin da aka kai a Manchester alama ce ta zurfin ƙeta da muke fuskanta da ta'addanci. Tun farko Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce za ta bayyana rashin gamsuwa a tattaunawa da shugaba Trump dangane da kwarmatawa kafofin watsa labarai bayanan binciken harin da aka kai a Manchester da Amurka ta yi. Trump ya ce kwarmaton abin matukar damuwa ne ya kuma yi kira ga ma'aikatar shari'a ta gudanar da bincike. a halin da ake ciki kuma shugaba donald trump ya ce ya damu matuƙa da yadda ake kwarmatawa kafofin sadarwa amurka bayanai akan binciken da ake gudanarwa na harin da aka kai a manchester ya kuma ya alkawarin gudanar da bincike fallasa bayanan binciken da ake gudanarwa da ya hada da hotunan shaidun da 'yan sanda suke da shi ya harzaka masu gudanar da binciken birtaniya ya kuma yi dalilin daina ba amurka bayanan binciken da suke gudanarwa na ɗan wani lokaci a jiya alhamis na buƙaci ma'aikatar shari'a da sauran cibiyoyi da suka dace su gudanar da cikakken bincike akan wannan lamarin bisa ga cewar trump a brussels a jiya alhamis idan ta kama za a hukunta duk wanda yake da alhakin kwarmata kamar yadda doka ta tanada babban lauyan gwamnatin amurka jeff sessions ya ce zai sa kotun kolin ƙasa ta nazarin hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke da ya taka wa umarnin shugaba donald trump burki na taimaka wato takaitawa waɗansu ƙasashe shida da galibi musulmi ne shiga amurka session ya fitar da sanarwar jiya alhamis cewa umarnin shugaba trump yana ƙarƙashin ikon tsaron ƙasa ya ƙara da cewa ma'aikatar shari'a bata goyi bayan hukuncin kotun da ra'ayin ya bambanta ba. wadda ta taka wa yunkurin shugaban ƙasar na ƙara ingancin tsaron ƙasa birki. ya ce ba a son a ga shugaban ƙasa ya kyala mutane da suka fito daga ƙasashe da ke ɗaukar nauyin ta'addanci su shiga amurka sai dai ya hakikanta cewa ana iya bincike su an kuma gamsu cewa ba su da hatsari ga amurka a hukuncin da aka yanke jiya alhamis dai kotun ɗaukaka ƙarar ta ce an a bayyane yake cewa umarnin ba komi ba ne face alkawalin da shugaba trump ya yi kafin da kuma bayan zaɓe na nuna wa musulmi wariya galibin alkalan kotun su goma sha uku sun yi misali da rubuce-rubucen trump a shafinsa na twitter da hirarraki da aka yi da shi a tashoshin talabijin da kuma bayanan da aka buga a shafinsa na yakin neman zaɓe a matsayin shaidun manufarsa. alƙalan kotun guda uku dai ba su goyi bayan hukuncin na kotun ba bisa hujjar cewa babu inda aka ambaci addini a zartarwar ta shugaban ƙasa. a to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar binciken manyan laifuka ta amurka tana gudanar da bincike a kan jared kushner sirikin shugaban amurka donald trump kuma babban mai baya shawarwari akan yiwuwar hulɗa tsakanin ofishin yakin neman zaben trump da rasha bisa ga rahotannin da jaridar washington post da kuma nbc jiya alhamis sa ido kan kushna da hukumar fbi ke yi ba yana nufin tana tsammanin ya aikata laifi ba ne ko kuma hukumar tana ɗaukar shi a cikin waɗanda take bincike game da rasha masu gudanar da binciken suna bibiyar ganawar da kushne yi da jakadar rasha sergei kislyak da kuma wani shugaban bankin rasha a ƙarshen shekarar ta gabata yayin da ake shirin miƙa mulki bisa ga rahoton washington post a makon da ya gabata jaridar ta buga rahoton cewa ana binciken ne kan wani babban jami'in fadar white house da ke kusa da shugaban ƙasa duk da yake bata ambaci sunan kushna ba a wannan lokacin. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla biyo bayan taron majalisar tattalin arziki ta najeriya da aka gudanar 'yan kwamitin majalisar na ganin nan da 'yan wata uku najeriya za ta fita daga karayar tattalin arziki daga abuja nasir adamu ilhikaya ya aiko mana da wannan rahoton Gwamnatin Najeriya ta nuna kwarin gwiwa nan da watan Agusta kasar za ta fita daga karayar tattalin arziki wanda ya fito fili sakamakon faduwar gangar fetur a duniya. Wannan da ya fito ne bayan taron majalisar tattalin arziki ta ƙasa. Ga abin da dan kwamitin gwamna Nasiru Erofa yake cewa. In Allah ya yarda cikin wata uku masu zuwa za mu fita daga wannan halin yi na tattalin arzikin kasa da ake kira recession. Aikin noma ya bunƙasa, masana'antu ma sun bunƙasa, amma fannin ɗeban mai shi ya sauka ƙasa har yanzu ƙasa tana cikin halin kakanikai amma in allah da gyare-gyaren da ake yan ta'adda na niger delta da suka daina faffasa pipelines cikin wata uku masu zuwa za mu fita daga wannan hali na recession hakanan yan rufa'i ya ce sun gano wata kumbiya-kumbiya ta raba kuɗin asusun muhalli da tsohuwar gwamnatin jonathan ta da sha uku ga gwamnonin pdp kaɗai. ba a ba jihar akwa ibom ba don gwamnan lokacin suna da matsala da shi jonathan amma an ba sauran jihohi na pdp jihohi wanda gwamnoninsu na wasu jam'iyyu ne masu kawanta da pdp kamar jihar anambra an basu gwamnansu na abga kamar yadda kowa ya sani abga irin ta pdp ce sannan an ba gwamnan ondo na da na labour party wanda daga baya ma ya koma pdp din ga lamuran noma gwamna aminu masari ya ce bana ba za a samu cikas ta bangaren taki ba duk wani wanda ke tunanin za a sake amfani da taki kamar da to ya sake shiri domin takin nan zai wadata shiri na biyu shine mu muna da irin cottage industry din nan masu blending bangaren fertilizer za a yi rubamfin wa'annan cottage industries ba na sa ran muguwar kasuwa da aka ci ta taki za a sake cinta masana lamuran tattalin arziki da kuɗi irin su kwamishinan kuɗi na gombe hassan muhammad da ya ba komawa zaɓin noma da gwamnatin ta yi baya ga fetur gudummawa da noma take ba ma tattalin arzikin ƙasa yana sama da abin da mai yake bayarwa idan aka ce oil and gas har ma da services gaba ɗaya idan ka haɗa abin da contribution nasa baya kawa kashi goma sha biyar daga cikin ɗari noma kuma yana ba da kashi ashirin da biyu daga cikin ɗari bayan da aka yi rebasin gdp mutane suka tambaya to me yasa ake fifita harkar mai ɗin gudummawa da yake ba ma tattalin arzikin ƙasar najeriya bai taka kara karya ba ƙasa da kashi sha biyar noman shine ya bashi muhimmanci inda a ce sai mun shigo da dukkanin abincin da muke ci wanda ya kawo masara gero da sauransu kuɗin da ake samu daga mai ma bai isa biya wannan ba shi ma mai shiri ta yanar gizo comrade baban sharik gumel ya ce hana shigo da abinci daga ketare ya yi fa'ida ni na san mutane da yawa da ba su taɓa yin noma ba suka zo suka yi noman shinkafan nan da aka yi wani kiyasi na mutanen da suka fi kowa yawan zuwa hajji a jihar kaduna 70% su manoma ne muka zo har muna kai wa kasashen makota su niger su kamaru muna kai musu shinkafa ba wai na ce muhammadu buhari ya mai da najeriya kamar dubai ba amma barna ta tsaya an samu nasarar daguwar farashin gangar mai a duniya zuwa sama da dala hamsin wacce ta taɓa faɗuwa zuwa dala talatin ko kuma ƙasa da haka da ya tsoritar ainun in an duba ma ta taɓa aure dala ɗari nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya. da ake yi babu kashewa ko kai magana a iska kake yi. babu lera kashewa ko kai magana a iska. a gayi da nasiru yanzu kuma sai mu leƙa jihar kaduna inda aka gudanar da wani taro domin haɗa kan al'umma don samar da zaman lafiya isa lawal ikra gare ka Ƙungiyar nan da ke ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya tsakanin al'umma da ake kira global peace foundation a turance ta ce ta gano bambance-bambancen da ake yawan samu tsakanin al'umma ake amfani da shi wajen haɗa rigingimu tsakanin al'ummar da suke zaune da juna da yake jawabi wurin wani taro da aka tattara mabambantan kabilu da addinai a yankin afaka da ke garin kaduna ɗaya daga cikin shugabannin ita wannan ƙungiya ke ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya rabaran joseph hayab ya ce kungiyar ta tara taron ne don jawo hankalin al'umma su fahimci bambance-bambancen da ke tsakanin su don su zauna lafiya da juna. Idan an daina bambancin addini da dandancin eh, kabila a tsakanin mutane za mu samu cikakken zaman lafiya da za mu ci gaba sosai. To abin da mun kawo wannan biki mu yi da cewa mu tunashin mutane kabilun mu din nan fa Allah ya ba mu su domin mu yi amfani da su mu gina kai bane ba mu yi amfani da su mu rarraba kawunan bane. Kada wani ya yaudare mu tushin kowane mutum a duniya guda daya ne. To bambancin addini bambancin kabila kada ya sa ka idan wani abokin gabanka ka ne kakanku guda daya idan ka kashe shi ka cuce shi ka kone gidan shi ka kone dukiyan shi kana kone dukiyan dan uwanka ne in ba mu zo na lafiya ba ba za mu samu ci gaba ba in ba mu zo na lafiya ba ana iya fake da rashin zaman lafiya a doki kudin mu a ce mana ayan ba shi domin kariya amma muna zaman lafiya kagan duk kudin da ya zama namu za a gina mana asibiti za a gina mana makaranta za a gyara mana hanya shi ma Sheikh Maraya shugaba ne a wannan kungiya da ke kokarin ganin an samu zaman lafiya tsakanin al'umma arewacin Najeriya. Ya kuma ce sun lakanci bayan addini al'ada na matukar taimakawa wajen samun fahimtar juna. Babu da ra'ayi mu zauna lafiya ba mu fahimci asalinmu ba. Mutum duk inda ka gan shi, in dai mutum ne ko addinin ku ɗaya ko addinin ku ba ɗaya ba, ko ka san shi ko baka san shi ba asali dan uwanka ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya duk ƴaƴan annabi adamu da hawa'u ne akwai hanyoyi da yawa da za ka isar da wannan sakon mun lura idan muna yi a masallatai ana yi a coci coci da kuma babu abin da mutane suke girmamawa kamar al'adunsu to sai muka tara ƙabilu da suke zama a wannan gari na mando wanda yake gunduma a faka domin su gudanar da al'adun gargajiyansu ta ina kuke ganin wannan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya musamman ganin irin kyamar da ake wa juna eh, wato zai taimaka kaga gashi ƙabilu daban-daban masu addinai daban-daban sun taru kiristoci da musulmi duk an taru ana annishuwa wani bai taba ganin wani ba to ko da tashin tashi na Allah ya kiyaye ta samu sai kaga da ya ganshin za su kafsa sai tuna ai mun haɗu a wani guri na zaman zaman lafiya wato abin da yakan kawo mutane su yi wa junansu tashin tashina ko su yi wa junansu aika aika rashin sanin juna ne ya zuwa yanzu dai jihar kaduna da a baya ake yawan samun rikice-rikice tsakanin al'umma mabambanta a bangarori daban-daban na jihar ta fara samun sauƙin sumbulewar tsaro tsakanin bangarorin biyu bayan yawan jawo hankalin da ake tsakanin al'umma da nufin ganin an ƙara samun fahimtar juna don a zauna tare. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. Wannan haka yake a gaida na ikra. har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu haka agunmu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu shin mata ko kun san cewa motsa jiki kada ran kada han kamar yin tafiya yana rage wa mace barazanar kamuwa da sankaran mama da kimamin kashi goma sha uku daga cikin ɗari? Za mu dubi sakamakon binciken da ya gano haka kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Sakamakon wani babban bincike da aka gudanar a kan hanyoyin rigakafin cutar sankarar nono zai taimaka nesa ba kusa ba wajen rigakafin wannan cuta. Binciken ya nuna cewa sankaran mama ya fi kashe mata a yankin Afirka ta yamma fiye da kowane yanki na duniya. Wakiliyar muryar Amurka Jessica Baman ce ta tsara wannan rahoto bisa binciken da cibiyar binciken sankara ta Amurka ta gudanar da ya kunshi mata miliyan goma sha biyu. Daga cikin wannan adadi, mata dubu mai da hamsin ne suka kamu da sankaran mama. Masu bincike sun gano cewa motsa jiki ga gadan kamar yin gudu ko kuma hawan keke suna rage barazanar kamuwa da sankaran mama ga matan da suke da ƙuruciya da wajen kashi goma sha bakwai daga cikin ɗari sa'annan kuma da wajen kashi goma daga cikin ɗari ga mata 'yan shekarun tsaka-tsaki haka kuma masu bincike sun gano cewa motsa jiki kada ranka da han kamar yin tafiya ko kuma yin ɗan aiki a lambu su ma suna rage barazanar kamuwa da sankaran mama da wajen kashi goma sha uku daga cikin ɗari. idan aka kwatanta da matan da ba su motsa jiki kwata-kwata. An kuma gano shaidar cewa cin kayayyakin abincin da baya kunshe da sinadarin starch da yawa yana taimakawa. Abin da hakan ke nufi shine yawan cin ganyayyaki da 'ya'yan lambu. Kayayyakin lambun suna da calcium sosai a cikinsu. Mata masu ƙiba fiye da kima sun fi barazanar kamuwa da sankaran mama. a saboda haka cin abincin da ya ƙunshi 'ya'yan lambu da ganye wato abincin da za a ci ya ƙunshi ganye da yawa kamar su rama da zogala da alayyahu da tafasa ko lansir ko kuma latas zai taimaka wajen rage barazanar kamuwa da sankaran mama. Ga mata masu shan barasa, binciken ya gano cewa duk macen da ke shan akalla kofi ɗaya na barasa a kulliyomin ta fi barazanar kamuwa da sankaran mama. Ann McTiaman, masaniyar sankara a cibiyar binciken sankara ta Fred Hutchinson da ke birnin Seattle, jihar Washington nan Amurka, ita ta jagoranci wannan bincike. Ga abin da ta ce akan mata masu shan barasa. And we found that those women who drank an average of just 10 grams of alcohol a day had a 5% increased risk of breast cancer. Ta ce sun gano cewa matan da suke shan akalla kofi ɗaya na barasa a kulle yomin suna da barazanar kashi biyar daga cikin ɗari na kamuwa da sankaran mama. Mutum na iya cewa kashi biyar daga cikin ɗari bai taka kara ya karya ba. To amma ta fannin kiyaye lafiya ko kuma kiwon lafiya kashi biyar abin nuna damuwa ne domin kuwa ya taka kara ya karya. A wani binciken kuma da aka gudanar da mata dubu talatin da biyar waɗanda ba su wato na waɗanda ba su daina ganin al'ada ba da suka kamu da sankaran mama. an McTiaman ta ce sun gano cewa shan barasa ya taka muhimmiyar rawa wajen barazanar su ta kamuwa da sankaran ko kuma har da suka kamu da sankaran ta mama. Ta ci gaba da bayanin cewa. We found that there was a 9% increased risk for drinking that same amount of alcohol, an average of 10 grams a day of alcohol. Again, small glass of wine, 8 ounces of beer, 1 ounce of hard liquor. An ta ce sun gano ƙarin barazanar kashi tara daga cikin ɗari na kamuwa da sankaran mama ga matan da suke shan akalla kofi ɗaya na barasa a rana. Ta ce har ƙungiyar lafiya ta duniya ita ma tana ɗaukar shan barasa a zaman ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙarawa wasu mata barazanar kamuwa da sankaran nono. Masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira, kuma a tuna motsa jiki yana da alfanu sosai a fannoni da dama ga inganta ƙoshin lafiyar mutum. Likitoci mu domin muna ganga wannan ciyon bayan

To za mu fara amsa tambayoyin da wasiƙar Isa Ibrahim Hadeja. To. Shi yana son ya san abin da ke kawo ƙyasfi ne. Abin da ke kawo ƙyasfi, ƙyasfi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin ɗan adam ne. To. <laughs> Wanda ake kira inflammation na fata. Eh. Wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatar suke kawo wannan. to shi ne ke sa wurin nan shi ke sa shi kaga yadda yake ya ta kaikayi to abin da ke kawo shi kenan akwai magani ko eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da ƙarfi ya kamata ya rinka shahu mai yadda wuraren ba zai bushe kwarai ba in yana wannan yakan taimaka kwarai rage yawan kaikayin da zafinsa amma akwai mai da ake ba wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa'a kwarai da gaske ana gado a ba a gado ba a cika gadon shi ba hajiya To ƙazanta na da alaƙa da cutar? Eh, ƙazanta yana ƙara tsananin sa. To. Amma kuma inda mutum na da kyau zai kamata kana kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya kamawa. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajiya. To sai kuma wasiƙar Rilwanu Fajardu a can ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sokoto. Washington ya ce wai gaskiya ne ciwon makogwaro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa? Kuma wai gaskiya ne makogwaro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunanin da farko ne? <laughs> ka ba shi an sa ka fahimci abin da yake nufi? Ya ce, me ya Wai cikin makogwaro. A cikin makogwaron mutum. Eh. Akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa? a to wannan dai ba wannan wannan ba ba ne eh, wannan kamar canfi ne hajiya to tambayar shi ta bifa wai gaskiya ne kuma makogoro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunani a wannan duk canfi ne hajiya <laughs> to ina fatan da Rirwano fajartu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da wato ansa da ka bashi injiniya mai gero makere shi kuma ya ce me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne wannan ma ka sha bayyanawa. Eh abin da ke kawo ƙaiƙayin jiki gaba ke ɗaya yawanci akwai abubuwa da yawa wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi ko sabulun da muke amfani da shi ko irin abubuwan da muke kwanta a gado ko zannukan da suke kan gadon mutum ko irin su tawa da kake abu duk abin da ke taban jikinka in dai bai dace da jikinka wajen sa jikinka kai kai kai. A saboda haka me mutum to ya kamata ya yi kenan. zai fara bin abubuwan nan ne ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma eh, zai ɗaya yana daina amfani da shi amma kafin ya ƙara wannan in ya likita akwai magani da za a iya ba mutum ya rage ƙaiƙayi amma mafi mafi kyau dai shine ka daina amfani da abubuwan to abin da ake ake sa mutane su kama anan sai a ce to ka daina amfani da abu guda ka kaga in dai jikin naka ya daina ƙaiƙayi. to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya To in ka ban misali in sabulu ne in ka canja ka ga jikin bai bari ba to wani abu ne daban. Wani abu wani abu ne daban. Sai kai ta haka har ka har ka samu wanda yake sa jikin naka kai kai. To likita ka ga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanciya ya zai yi kenan. To dole canza ya samu irin zanin gadon daban. domin waɗansu don gadaje ana yansu da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan. Tana wa abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanen gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarka sa shi kaikayi. Eh, eh domin waɗansu ana amfani da auduga yanzu akwai waɗansu irin abubuwa da muke nan na'urar wadda ake haraɗawa a yanzu nunuwa da su yanzu waɗansu ba auduga ba ne kawai. To. eh don ana haɗa da waɗansu abubuwa sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai wani ɗan abu da ke haɗe da zanin za ga sun rubuta yadda aka yi shi me aka haɗa aka yi zanin eh to sai ka dubi waɗannan to ko kuma dai baka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi To Allah abin da wuya kenan. Sai eh, da wuya ji ai sai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani in baka canza wannan ba da karin magani ya rugu kaikayon zai dawo. Aikin banza kenan aka. Aikin banza kenan eh jiya. To Allah Allah ya sa a dace. Amin amin amin amin. To Malam Dahiru Azuka Dange ya ce cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne? eto eh to bai cika kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kamar reflux da muke kiran da turanci yadda abincin ke dawo ya dawo to in ka ci abinci da ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin hmm. abincin bai soma narkewa ba shi ke kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu To, ko eh. kuma ya sa ka kwarnahi ko? Eh kwarnahi, to duk waɗannan shi ke kawo shi yasa amma abin da shan da ake ba mutane in ka ci abinci, kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta. To. Za ka iya shan ruwa da sauransu, domin ba ka son abincin ya dawo. To kamata yin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta. Musamman zai kamar awa biyu ko fi kafin ya kwanta eh ya fi amfani domin akwai wasu wadansu za su iya cin abinci kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta za ka so mu sa wadansu abu wadansu lalura a hanyar da abincin ke bi wadansu mutane ya kana faru haka wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu kuma ba za. iya kwana lafiya amma yawanci in kana da irin wannan wanda ake kira reflux din nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba to ina fatan malam Dahiru Azuka da shi da sauran masu sauraron mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Jummai Ali ke fatan a huta lafiya. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Daraktan kasafin kudin shugaban Amurka Donald Trump ya shaida wa kwamitin kasafin kudi jiya Alhamis cewa kudirin jam'iyyar Republican da zai soke dokar kiwon lafiya ta ƙasa zai rage hauhawar kudin ayyukan kiwon lafiya. kwamitin kasafin kuɗi da ya kunshi dukkan jam'iyyu ya fitar da rahoto ranar laraba da ya yi kiyasin cewa ƙudurin dokar da majalisar ta amince da shi da ƙyar farkon wannan watan zai rage kuɗin da ake kashewa kan kiwon lafiya da kimanin dala biliyan 119 cikin shekaru goma daraktan ofishin kula da kuma kasafin kuɗin mike McVane ya shaida wa 'yan majalisar cewa ƙudurin dokar zai cimma burin rage kuɗin da ake kashewa ne ta wajen sauye wato sauye-sauye da za su ba jihohi ikon yanke hukunci kan yadda za su aiwatar da harkokin kiwon lafiya a jihohinsu. Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci shugabannin kungiyar kawance ta NATO dangane da gaza kashe isasshen kuɗi kan harkokin tsaro ya kuma ce kungiyar tana buƙatar ƙara mai da hankali kan ayyukan ta'addanci. Trump ya bayyana haka ne wajen taron koli na kungiyar tsaron ta NATO da aka gudana a birnin Brussels. To madalla, kafin mu yi sallama muna ta Ibrahim Hamzat Bayero murna na sarautar sarautarsa da za a yi a matsayin ɗan madamin Kano hakimin Kiru, wanda za a yi a yau da safiyar yau juma'a nan da misalin karfe tara a ƙofar kudu fadar mai martaba sarkin Kano. Allah ya taya riko. Masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madinin grace alheri abdu ta na gabatar da shirin sai kuma cuba do ne wanda ya haɗa mana sautin da ma injiniyan mu na yau jan ni Sarfil hashin gumil ke cewa salamu alaikum sai an jima